kun gane wannan yanzu abin da ya rage tunda muke tambaya ne kasancewar mafiya yawancin ku ba mu taɓa haɗuwa da ku a karatu ba sai a wannan zanwa wasu mun haɗu da su a wani gurin amma dai a markazin salafiya ban taɓa koyarwa ba sai wancan darasin da kuma wannan darasin don haka in akwai waɗanda suke da shawara mutum biyu game da wannan darasin da muka yi da kuma ɗariƙar darasin da ya kamata mu bi to za mu ba wa mutum biyu dama daga nan yin salati ga annabi murfi ga da tije can annabi ya ce wai albaraka tuma a kare ku na ta an ce wasu suna zuwa karatun da wani mutum sarari gabatarwa na can kuma rana ɗin kuma sai na ji an ce za a sa wannan rahabiyar shi ma yi to in ka dawo malam in dai zai a canza ranar ni kuna da wani abu wala wallahi ne ku duba ku gani saboda ni kuma daga in ba talata ba a sati ne zuwa ba ran da rai saboda idan na zo zan zo nan zariyar litini talata laraba zan koma gidan. in yi shirye-shirye a saboda zai tafi abuja za mu kai shi zuwa maka insha Allah ranar lahadi da sake ok bayan na dawo amma yanzu shi wannan na ran talata ka yadda a yi ko kuma shi ma a dama ai karatun ba zai zauna wannan ranar farko ba zai yi ne ci gaba da zama ranar talata ba shi da wannan rana da wannan rana malam musa sahibi ni yanzu ina son wani wanda zai bani shawara game da mesa ɗinmu na koyarwa wanda zai ba da shawara ya ce yana so a gyara kaza ko ya yi ko kuma yana ganin da za a yi kaza da ya yi wanda yake da wannan kawai shi nake so ya daga hannu a cikinsu da wani bawan allah can mai kyau ibaƙar hula na

a dama ai shi ba ai shi shi abin da yake kan malami al-ikhbaru ne an hukumin shar'i biduni ilzam kila ka san wannan mana malami zai bada zai bada labarin hukuncin shari'a ne amma lasta alaihim bi sai wa malar rasuli kuma ai shi ne fa'idar karanta waɗannan ƙa'idojin da kuma fa'idar ji da gawane daga wane musamman mas'alolin nan waɗanda suke sababbin mas'aloli ne dole ne wuji hatu nazar su saba ai ba zai yiwu ba ni yanzu ni yanzu ni yanzu na na dindindin muna iya yin magana da su su saba mu a wani abu kun gane kuma ni ba zan damu ba a wannan shi ne alama ta ilimi yauwa ba wani abu da zan ci ina tuna ranar a darasin da muka yi na ranar malam malam akwai ka'idar da muka jawo ta misalin da muka kawo man atlafa shay'an a azahu zuwa ƙarshe kaga da muka kawo misali man shafi ya ce kuskure muka gyara kuma a lokacin ai adi jiddan ba wanda zai lazumta ma sai ka bi ra'ayinsa sai mutumin da bai da ikilasi kuma bai san mai ilimi ba allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so kuma ya sanya albarka a rayuwarmu gaba ɗaya to da mun ce mun rufe amma dai amma dai shawara ce ko tambaya ce gaskiya ah, wannan abubuwan cikin da gidan gaba ɗaya irin wani darasi da ake to sai dai wani abu ne gaskiya kan magana malam buhari an gane ko shi ne malam dole ya kuma rubu anan barkatin gaskiya mun saba magana in dai hadisi ne ta barka abu kai kuma Allah san kai malam usul ne kake So, <laughs> kun san dole tsakanin malaman fiqh da malaman hadisi ba ba ta ba za a haɗu mana mai usul mai usul in ba hadisi ya ina zai je ina zai je ai usul din usul usul a ilmul ala ne doran dan tsayar da kai ana usul ilimin usul ilmul ala ne abin da suke nufi da ilmul ala shine laisa maqsudan li zati saboda haka ilmul ala ne in ka ce wai ilimin usul bai da alaka da hadisi ba ah, ba sa haduwa ina abin da ke magana da shi a gane ba su kuma abin da ke ba da shi dole ne a kowace su fito wani da kai a nan ko za mu su yi mana nauyi haka ne a bangaren fito wanda mu ba mun saba da su bane mun sai a hankali amma sai a hankali za mu cimma matsaya maybe wata kila wani lokaci zaka ba da fitawa sai kowa ma kaman bai da ko ba zai abu nan ba so ba wai ba a a ni ba zan da wai ba wai ba a yadda ita bane amma mu za ta yi mana nauyi a ce a kai tsarin da muke a kai ka gani mu tashi a kai mu dawo irin wannan so so abin da yake so shine ina fata su kuma ya kwa musulmi idan sun yi malam irin wannan magana ba wai za a ce a amalin ya saba mana kan abin da muke yawa yana kan nashi akan matsayin shi na malamin. kuma za a iya zauna a tattauna kuma ya zama yawa to kuma muna kan namu a matsayin mu na masu bin hadisi annabi sallallahu alaihi a'a a a a saurara a saurara saurara a saurara a saurara a saurara malam abinda malam liman ya faɗa kun gane ko ni ina ga istilaf ne lafzi akwai abin da ba haka ya kamata ya faɗa ba wato duk mutumin da zai raba ilimin usul da hadisi gaskiya bai san hakikanin ilimin usul tare da cewa kuma akwai wasu malaman usul ɗin waɗanda za su jawo ku faɗa haka amma duk wanda ya san ilimin usul to ya san cewa ilimin usul ya khidumul hadith wa ya qur'an kai ba yadda za a yi ma mutum ya zama malamin usul hakikanin malamin usul idan ya zamanto cewa bai san hadisi ba yanzu misali mu yanzu da muka yi digiri a shari'a kutubu sita din nan duk sun sai da muka bi su su uku muke karatu muke awa uku muke karanta hadisi duk sati a semester takwas ko bakwai mustalawul hadith mun yi shi shi ma semester biyu so biyu biyu kana ji na malam sannan misali wannan ba a magana game da littattafan hadis littattafan musalawar hadis da muka sauke su a waje irin su lu'ulu wal irin su manzumata al'abul hadis da su alfiyatul iraqi da makai da sauransu ala kullum kuskure ne cewa fatoyin malaman usul za su saba wani hadisi kuskure ne wannan sai dai in mutum ba malamin usul din bane da sosai ko kuma wancan ba malamin hadisi bane da sosai ala kullum ilimin usul ilimi ne wanda yake ilimin ala mana ba ana nufarsa ba ne shi kanshi bai da amfani kwata-kwata ilimin usul bai da amfani in dai mutum bai san ƙur'ani da hadisi ba ba zai mai amfani ba sai dai kawai ya zama ilimin jadal ina fatan kun gane amma maganar cewa a saba wa mutum a fatawa wannan wani abu ne aji jiddan kamar yanzu kaga abin da muka kawo muku na maganar imamu Shafi da hanabila da hanafiya da kuma zahiriya a mas'alar da take da alaka da eh, abin nan me illa da ta sa Allah ya haramta riba a cikin dabino da alkama da sha'ir da kuma gishiri wannan shi ne a takaici amma dai alhamdulillah daga cikin falalar Allah kamar yadda za mu iya muku darasi da wannan akan kan ilimin usul da da fiye min fadlillahi ta'ala za mu iya muku daura a kan ilimin hadisi da kuma littattafai da yawa na musalawar hadisi saboda kuma insha Allah ta'ala in dai muna tafiya wata ran za mu iya ɗauko muku alfiyatul iraki ko mu ɗauko wani littafin na hadisi mai daura a kan shi ala kullum babu yadda za a yi mutum ya iya ilimin usul in dai bai iya ilimin hadisi ba in kuma kaga ya yi usul bai da ilimin hadisi to ka tabbatar da cewa sai ya zama mai jayayya mai kuma hauma hauma amma wallahi ba zai zama malamin usul ba saboda shi ilmul usul yadda nake ta maimaita muku ilmul alami bai da amfani in dai ba ka da ilmami da ilimin hadisi ba kuma ka da ilmami da ilimin qur'ani ba zai taɓa maka amfani ba yanzu idan ka zo ka ci al'amuru ya ta wujo to a ina za ka amfani da wannan ka'ida sai ka ɗauko su a ƙimus salata Annabi ya ta harim ina ina ina amfani wannan ƙa'ida in baka je wajen su wala ta karbu zina ba idan misali ka zo kana magana cewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam misali ya kasu kaso biyar guraren da ake amfani da aikin annabi da guraren da ba aiki da shi kace aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasu guda biyar akwai abin da ya yi shi a matsayinsa na ɗan adam akwai abin da ya yi shi a matsayinsa na al'adar mutanensa kamar sanya kwarjalla da sauransu akwai abin da ya yi shi a matsayinsa na kususiya kaga wannan usul ne to ina za ka ɗabbaka waɗannan ƙa'idojin ba hadisin idan ka zo a ilimin usul kana magana akan nasik wal mansuk ai ya zama shiriri ta an ba ayoyi da hadisan da za a ɗabbaka kuskure ne sosai wannan mas'alar malam ya kamata ku daina ɗaukar don wasu sun karanta usul sun yi wasu abubuwa ku dinga ɗaukar cewa malaman usul suna saba malaman hadisi yanzu waye waye wane ne ya kiro idan na tambaye ku imamu shafi bai da littafin hadisi akbara na bai da musnad ya asu kuskure ne wannan matsalar sosai malamin usul baya saba wa malamin hadisi amma dai kowa da inda ya sha ilimi kowa kuma akwai hanyar da ya sha saboda haka ta wannan gurin ne kurin za a iya samun bambancin ra'ayyuka wannan shine ni ma yanzu idan na faɗi wata matsalar dole ina da hadisin da na dogara da shi misali yanzu lokacin da zan zo na ce maka carbi ba bid'a ba ne saboda wasila ne zuwa ibada idan ka matse ni zan kawo maka hujjojin da na dogara da su idan misali na zo na ce maka a iya ilimi na kuma na tambaye ku na ce ku kamin hadisi ba ku kamun ba a rada Allah ya kurji ummatahu hadisi ne am ba hadisi ne khas akan hadari ba a da Allah ya kurji ummatahu misali ko uzuri ne da ni zan iya barin sallah in iya wannan hadisin ne in haɗa ta da ya uwarta in dai iya ara da Allah ya wurce ummata ne saboda kaga zan iya ce maka ni ban da wani dalili da zai sa a hada sallah saboda hadari kuma ban da shi umumat ne kawai saboda haka am kuma zai iya daukar taksis am kuma yana daga cikin abubuwa da suke da rauni a wajen jumhur saboda haka ina na akan bakana in wani ya samu dalili wanda zai sa a haɗa sallah saboda hadari ya kamun nima na ƙaru kuma na yadda cewa zan ƙaru ɗin kuma ala kulli hal ka ku taɓa ɗaukar cewa darasin da zan yi a wannan majalisi zai iya sabawa muku ko zai sabawa ra'ayin wasu na farko da ni ba zan lazumta muku ku bar ra'ayina ba saboda abin da muka karanta a aji akwai bambanci tsakanin fatawa da alƙalanci ita fatawa al-ikhbar ni an hukumin shari'a shi kuma alƙalanci al-ikhbar ne an hukumin shari'a ala sabilil ilzam so ita fatawa ba ilzam a ciki ina fatan kun gane so ba zan wani damu ba kamar yadda yunus sadafi yake cewa ma ra'aitu aqala min ash-shafi ikhtalaftu ma'ahu fi mas'ala fa ba'da an raja'tu ila al-bayt sami'tu rajulan yadukku al-bab fa qultu man fa qala muhammad bin idris yake cewa fa tafakkartu wa tafakkartu falam ajid man lahu hadha al-ism illa ash-shafi yace bayan na buɗe ƙofa. sai imamu shafi'i yake cewa ala yumkin an kone ikuwa wa in ikhtalafna fi mas'ala yace ban taba ganin wanda ya fi shafi'i hankali ba yace wata rana mun yi gaddama da shi akan wata mas'ala bayan na koma gida kawai sai na ji an kwankwasa kofa da an kwankwasa kofa ana fitowa sai na ce waye sai aka ce shafi'i ne sai aka ce muhammad bin idris ne yana da tunani sai na ga shafi'i ne sai ce ba zai yi mu zama yan uwan juna ba ko da mun saba akan matsala wannan shine addini addini ba na kowa ba ne duk mutumin da yake da ikhlasi ba zai taɓa damuwa ba idan ka saba masa haka insha Allah ina fatan karatuttukan da za mu su zama rahama har malamin hadisi idan ya sirka da usul to shi ma zai rage zafi da kaushi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ga wata magana akwai wata magana ma akwai wata magana da malam ya taba mana da malam albani ya ce da ku cikin san qur'ani ya san hadisi bai san usulu ba kamar soja ne sai da ya gama iya ya yaga aka gama mai train aka daura mashi irin bindigan nan mai kaca aka shigo da shi cikin mutane kowa zai kashi saboda bai san usul din da zai biya sarrafa qur'ani da hadisi wannan ita ce kai